ko ta yafe maka Allah ba zai yafe maka ba saboda menene ta natsu ta zauna da yara tana kokarin ba ma yaranta good home training but you cannot control yourself as a man bi wannan bi wannan bi wannan duk matan nan ɗaya muke ɗaya muke saka abin sex da mace yadda kake tunanin matanka zaka zo ka having sex da ita wannan ma still sex they are all the same sex sex sex na sex romance na romance guy yanda matanka za ta maka hmm, duka abu ɗaya ne bambancin kaɗan ne wata tafi wata ruwa wata tafi wata tsafta to idan kana son matanka ta ta zama tana da tsafta da taimakonka ba za ta yi tsafta ba ne za ta yi tsafta idan kana son matanka ta zama tana da ni'ima a kowane lokaci malam kuɗi na aiki a maimakon ka dinga kashe ma 'yan matan waje kuɗi anyhow din at least ba ban ce ka kai wa mata bawo saboda nobody is pure ba wani ban da ba ni ma wani ma ban da sore bane ina da shi hare amma idan za ka ya zama yana da limit respect yourself respect your family shikenan amma yaudara yaudar wannan yaudar wannan duk kai Allah ya shirye ku maza wallahi maza Allah ya shirye ku yaudarar nan ba inda za ta kai mu kuma ka san ba auren yarinya za ka yi ba wallahi ina son ki auren ki nake so ni I can't wait to marry you why are you wasting your time saying all this for what go ahead and marry her keep her in your house ke kuma wallahi ina son a rike <laughs> da gaske wawu ya jaka baki san me kike yi ba daga akin ji magana aure jikin ki ya fara bari komai yana da lokaci yanda aka ce wata bata auren mijin wata ko wani baya auren matan wani komai na da lokaci auren lokaci ne in lokacin ke zo ba yanda za a yi lokacin ke wuce ki auren ne zaki zaki zauna da da namijin zaki zaki haihu za ku yi auren ku zauna ku hayayyafa kina tsumana